Shugaban fannin yaɗa labarai na Rundunar Sojin da ke Jamaina a yankin Chadi, Kanal Timothy Antiga, a wata takarda da ya fitar a ranar Juma'a, ya ce ‘yan ta'addan sun mika kansu tare da iyalansu ga jami'an tsaron haɗin gwiwar. Rikicin shugabanci da ya ɓarke a tsakanin manyan ‘yan ta'addan, kana da rikicin ƙabilanci da rashin samun gamsasshen wanda zai shugabance su, yana daga cikin abubuwan da ya sa suka mika wuya ga rundunar sojin. Ya ce ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar ya tabbatar ya taka rawar gani a harin banki. Fatakwal, Gamborun Gala, New Matte, Cikun Gudu da sauransu. Sannan ya bayyana cewa sun miƙa wuya ne ga dakarun sojojin saboda sanya son abin duniya da aka yi a yayin neman shugabancin ƙungiyar. Sun sanar da mu cewa gwamnati na mana ƙarya tare da cutar mu, amma har yanzu shi ya ce bai ga bambanci tsakanin shekau da waɗanda yake kushewa ba. Akwai yiwuwar sheƙau ya fi su rashin imani. Na fi son nan, saboda tun bayan miƙa wuya da muka yi, ana ciyar da mu tare da kula da mu. Timothy Antiga ya ce, ɗaya daga cikin waɗanda suka miƙa wuyan ya yi ikirarin cewa an ɓatar da shi ne har ya je yana kashe mutane ba tare da laifin komai ba. ‘Yan ta'addan sun ƙara da cewa akwai bambancin ƙabila a tsakanin ‘yan Boko Haram da iswaf idan kai baka iya wani yare ba to ba za a naɗa ka kwamanda ba kuma za a iya mayar da kai mai gadi a daji ko kuma ba za ka iya zuwa karɓar haraji ba wannan halayyar ta ƙabilanci ta sa wasu daga cikinmu suke ganin ba a yarda da su ba a kuma ba su shugabanci timothy antiga ya ƙara da cewa wata mace daga cikin tubabbun ta bayyana yadda ake matuƙar cin zarafin mata a sansanin kuma ta yi addu'ar kada Allah ya nuna wa wata mace irin halin da ta shiga. Ta ƙara da cewa waɗannan mutanen babu Allah a zuciyarsu ba zai yiwu su dinga cewa abin da suke yi a duniyar nan saboda Allah suke yi ba. Timothy Antiga ya ce, rundunar haɗin gwiwa na sojojin yana ci gaba da lura da mayakan ta'addancin Boko Haram da ISWAF waɗanda suka hada 'yan ƙasashe ne da aka kafa da wasu aƙidu. rundunar sojin na amfani da abin da tubabbun 'yan ta'addan suka sanar da kansu domin ci gaba da kira ga sauran 'yan ta'addan da aka batar da miyagun akidu su fito su miƙa kansu. Haka zalika tana kira ga yankunan da suka karɓi tubabbun 'yan ta'addan bayan sun sauya hali duk da irin laifukan da suka yi a kyautata musu. Wannan karamcin zai taka rawar gani wurin an tabbatar da cewa